Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana abokaina da dukkan masoya na baki daya. Ah, ina matuƙar godiya ga dukkanin mutanen da suka yi ƙoƙari wajen ganin sun kwantar min da hankali akan a ah, wannan hayaniyar da ake ciki da kuma waɗanda suka yi ƙoƙarin fahimtar da ni cewa ita a ah, wato rigima ba a bari ba ce. na gode allah ya saka da alkhairi lallai hakan ya nuna min cewa masoyana ba wai yan abiyari ma a sha kiɗa ba gode sosai sannan kuma yara na da ƙannena waɗanda su ma hakan ya bata musu rai suka yi ta yi to ina ba ku umarni da cewa kada wani ya ƙara yin kalma guda ɗaya ta cin mutunci ga wani ba ma akan ali ba har yaransa kada wani ma ya ƙara kallon su idan sun yi wani sun zagi sun zage ni ko wani abu sannan kuma da na yi niyyar a ce da na yi niyyar in ɗora wato bidiyo din wasu mutane waɗanda suke kusa da shi waɗanda na kai kuka na kusan shekara biyu zuwa uku yanzu akan cin mutuncin da yaransa suke yi min wanda kuma yake ikirarin cewa kullum yana musu magana ba sa jin maganar sai ni kuma yarana suna ji magana ta yasa mutane ma ba su taɓa ganin ɓacin ran yarana ko kuma ƙanne na kamar wannan lokacin ba ah, don haka a shirye suke da su fito su faɗi cewa eh na same su lokaci kaza da lokaci kaza akan da Allah su yi wa Ali magana yaransa su daina cin mutunci a ke ɗauki mataki ba ko kuma sai ya ce a a yaransa ne ba sa jin maganarsa to ni kuma da naga zagin adamu ya zama kaman siyan wata a hanya sai na ga to bai kamata in bari mutunci ne ya ci gaba da bari don haka ya sa na ɗauki wannan matakin sannan kuma shugabannin masana'antar da nake ciki idan da ce lokacin da ake cin mutunci na ake rubutu a kaina nake kokarin sun ɗauki mataki to na tabbata da cewa ba za a kawo ga wannan lokacin da ni ma zan ɗauki mataki da kaina da ka da sun hukunta waɗanda suke cin mutunci to ni ma da yanzu za a iya hukunta sannan fa ina so ku sani cewa ba wai tsayawa a kai yadda hakan ta faru gobe ma still wani daga cikin yaran nasa ko wani wanda yake kusa da shi zai iya ce zai ɗauki wani matakin makamancin irin wannan wanda ni ma zagin yanzu ba ba wani abin mamaki bane dan an zage ni yanzu ba na jin komai a jiki still ina jan hankalinku ko hankalin baki daya da ku tsaya ku gyara a tsaya a gyara yara su daina zagin na gaba manya kowa ya rike mutuncinsa ya zauna da mutuncinsa don in ya bari baya dawo sannan jama'a kusa ido zan rika dora muku account ɗin da yake na ɗan fim waɗanda an yi su ne kawai don cin mutunci na da zage na ma ina nan da su ina nan da abin da suke dorawa sannan still duk abin da ya wuce ya wuce wallahi amma daga yanzu duk abin da suka dora na cin mutunci na ko na abinci zan dora muku gani za ku ga suwaye suke son zaman lafiya cikin masana'antar kuma suwa ne suke son tashi wani gani na gode allah ya bar kauna allah ya bar zumunci allah ya saka da alheri allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya ta bangaren mu baki ɗaya da kuma garuruwan mu da kuma yan uwa da kan arziki baki I would.